daidai da talatin ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Muna ƙarƙashin littafi na arba'in da hudu da ke magana a kan fada'ilus sahaba. Falalan sahabbai lallai abu ne da ya zama wajibi, a zauna a bayyana ma al'umman musulmi, kasantuwan ƙiyayyen da wasu ƙazaman mutane suka rika nuna musu kuma ita wannan ƙiyayya suna yi masu ba gaira ba dalili babu abin da sahabban nan suka tare masu amma kullum garin Allah ya waye ganin suke zagin sahabbai a wajensu ibada ne su mutuncin sahabi su bayyana kalmomin ɓatanci gare shi to suna ganin wannan neman kusanci ne ga Allah madaukakin sarki da in sun yi kamar sun sauke wani wajibi ne da ke kansu a takaice dai sun ɗauki zagin sahabbai a matsayin addini da suke neman yardan Allah da shi to kuma cikin abin da Allah madaukin sarki ya saukar ma al'umma na alkur'ani da sunna babu inda Allah ya yi umarni da a zagi wani sahabi ko annaba cikin ingantattun hadisan shi da ya yi umarni da haka mun samu magabata na ƙwarai waɗanda suka biyo bayan annabi da kyautatawa sun bi abin da annabi ya bi ne na alkur'ani da sunna wajen kiyaye daraja da martaban duk wani da Allah maɗaukin sarki ya kimanta. To, sahabbai Allah maɗaukin sarki ya masu kima, kasantuwan su ne suka shaidi, suka halarci, suke nan alkur'ani da hadisi Allah ya saukar da su. To, babu dalilin da wani zai zo yau, saboda abin da ya mai daɗi ko kishiyan haka a ran shi, ya ci mutuncin waɗannan bayan Allah. ba tare da al'umma sun tsaye sun bayyana ma jama'a, shin ma dai kuwa masu wancan aƙida da wancan tunanin sun mako san sahabban? Masu yi magana suna cewa al'insanu a duwu ma jahila, shi ɗan adam kullum kan ƙi abin da ya jahilta, ba su san sahabbai ba ne, domin da sun san alkur'ani sani na haƙiƙa. da ba a ji kalman zagi da ɓatanci da raini dangane da sahabbai ba amma cin da ba su san su ba to ko lalle hakan zai iya faruwa to rigakafi gare ka kai kar Allah maɗaukin sarki ya jefa ka cikin tarkon da suka fada to shi ne a bayyana maka suwaye sahabban nan me darajar sahabban nan wani kima ne Allah maɗaukin sarki ya kimanta sahabban nan a kai idan ka sani to wannan zai zame maka kamar rigakafi cutan da ta ci su wa'i kada Allah maɗaukin sarki ya jarabce ka da ita ita wannan cuta ta cin mutuncin sahabbai ta sauko ƙasa har ga duk wani wanda yake malami ne fitacce daga cikin malaman al'ama addinin musulunci tun daga kan tabi'ai har kan waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa ka je ka ji irin zagin da suke ma hassanul basari sayid ɗan musayyib al'imamu zuhuri da sauran manyan malaman musulunci dama waɗannan maliku shafi'i ahmad ɗan hambali abu hanifa ai ba su kubata ba in ka sauko ƙasa irin cin mutuncin da suke ma al'imamul Bukhari da Muslim da sauran malaman musulunci, haka duk wani zamani da ya gargado sai ka same su duk wanda ya tsayo ya ɗaga tutan sunna to za su ƙi shi sai ka ɗauka wai ƙiyayyen shi ake ma a'a ai suna ma sunnan ƙiyayya ne. To bayyana irin waɗannan abubuwa irin wannan lokaci ya zama wajibi. domin al'umma su tsaya su fahimci yadda ya kamata su yi addininsu ba tare da matsala ba kuna fahimtar wannan da kyau ku misali jama'a akwai mutunci a ce mutum ya rasa wanda zai zaga sai uwa ɗakin annabi a ce wai kai addininka shi ne ka tara al'umman annabi ba wanda za ka ci mutunci sai matar annabi aisha matar annabi hafsa wannan kai shi ne addinin yinka kuma wai in ba ya haka ba shi ganin yake gaba ɗaya addini ma an lalata shi ai ingantaccen addini shi ne ka ciwo kwalan aminai da matan annabi ka zo kana ƙarya da ƙarerai da ɓatanci a kansu don ka cimma manufanka ko manufan wani can daban cewa waɗannan ba na gari ba ne mu fahimci abin da alkur'ani ya ce tilka ummatun kada halat lahama kasabat su saban na wasu al'umma ne wanda sun riga sun gabata abin da suka aikata nasu ne kai ma abin da za ka aikata a yau naka ne ba a ritsa sa a tambaye su kai ko kuma a tambaye ka su kowa ta kan shi yake yi ina fatan mun gane wannan da kyau to amma abin ta kai ce. kai baka sa akwai fifiko na daraja da komai tsakaninka da su ba su fa Allah madaukin sarki ya zaɓe suka zama su ne suka marabci alkur'ani da sunna da ɗimi shi kai da Allah ya sa kai ɗin nan ka kai su daraja to da su ne Allah madaukin sarki ya jinkirta zamanin zamaninsa aka gabatar da naka amma ba sa kallon wannan kwata-kwata ai a birgi a zagi sahabi a birge a zagi matan manzan Allah wannan irin addini ne jama'a mun gano wannan shi yasa wajibi ne a tsaya a bayyana ma al'umman birni da ƙauye malamai ɗalibai jahilai da ‘yan ba ruwanmu su san suwa ne ne sahabban nan menene haƙƙin sahabban nan a kanmu in sun san wannan to duk wanda ya je ya yi kaga ya yi alaba sira mun gano wannan da kyau ko dama abin da ya nufa yake amma ka je ka samu kashi casa'in na waɗanda aka koya masu zagin sahabbai ɗora su kawai aka yi abin ba su ma me suke yi ba domin ba san sahabban ba a zangon farko a sai wanda ya zo da zagin ya zo masu da abin da suke sha'awa na fasikanci da dangogin saɓan Allah ya halattar masu ya ce kai ku sha shagalinku sai kuma ya ce to amma ku riga haɗawa da wannan to wannan ya ja da yawa daga cikin suke yi shi yasa in ka zaunar da su to kamar ahalul kitabi ne tara a'yunuhum tafidu min ad-dama'i hazanan in kai musu bayani sai ga sun fashe da kuka hankalinsu ya tashi dama can su tintini da aka ɗora su akan zagin sahabbai dama haka sahabban nan suke su ba su sanin su ba dama haɗarin da mai zagin sahabbai yake shiga kenan wajen Allah aka ɗora su akan wannan kazamin aiki ai su ba su sani ba haka za ga sun shiga damuwa dare guda sai ga sun bar abin to amma zagin sahabi to illa ne yake da shi mai girma sai ga mutum ya ce ya bari amma za ka same shi yana rara gefe akan bid'ar kuma kuna gano wannan da kyau ko illa ce ba ƴar ƙarama ba shi yasa ko da ya ce ya bari akwai haɗarin babarin ya yi ba saboda muguwar aƙidan nan ta taƙiya, an gano wannan da kyau ko shi sa jama'a aiki ne wurja-wurja a kan al'umma su tsayi wajen bayyana daraja martaba falala kima, ɗaukaka da Allah Maɗaukin sarki ya masaban annabi a san wannan birni da ƙauye yaro da babba mace da namiji kowa ya san suwa ne ne sahabban nan ba ka babba a yawan manzan Allah kara ba kuma ta hanyar tarihin sahabban nan ana sanin fassarar alkur'ani da sunna da su suka rayu ƙur'ani ya sauka ya yi umarni ya hani suka bi umarnin da hanan Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya cewa yanda suka yin shine daidai don sun gama rayuwa da annabi tsaf shekaru ishirin da uku na saukan wahayi ƙarshe Allah ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum suwaye Allah ya saukar suka yi aikin su ne me abin ya kalla ya ce aiki ya cika ya yi sai wani ya zo ba abin da ya haɗa shi da wannan zango na farko ba shi a zamanin ba a nemi shawaran shi ba ba wani gudunmawan da ya bayar wajen haɓakawa da ginawa da yaɗawa ba abin da ya sai ce a ba su iya ba sai mu ce a antum a alamu amilla yanzu da kai da Allah wa ya fi wani sani Allah ya ce sun yi daidai har ma abin da suka yi Allah ya kira shi da addini cikakke kai kuma ka zo ka ce ba haka ba za mu aji Allah ne mu ɗauke ka kai a matsayinka nawa su ne Allah ya saukar da aya ya ce ula'ika humul na haƙa, su an mumine na gaskiya duk wani mumini sai dai ya jingina da su sannan ne zai tsatsafa hasken imanin shi in ko ba haka ba to dai yana da matsala ya ce fa in amanu bi ma amantin bihi ta dau in sun yi imani da irin imanin da su sahabbai suka yi to waɗannan sun zama shiryayyu amma muddin suka juya baya to waɗannan su attaɓaɓɓu su sahabban nan ne dai ake bin su da jakan tsaba a ƙulla masu a ce sun yi kaza sun yi kaza sun ce kaza sun ce kaza su ne kaza su ne kaza duk in ka gama sai a ce to ai Allah ya ce ma annabi masu istighfari saboda tsaban gata fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat Allah madaukin sarki ya ce ka roƙan ma muminan nan maza da mata gafara bayan kai ma kanka. sannan ya ce fa bima rahmatin minallahi linta lahum ai jin ƙai ne da tausayi da Allah maɗaukin sarki ya kintsa a cikin zuciyanka sai ka zama mai tausayi da tausasawa a kansu. Walau kunta fazzan gali da kai mai kaushin ɗabi'a ne mai ɗacin hali lamfaddu min haulika da ba a samu ko ɗaya a gabanka ba. an hom duk abin da suke ba daidai bai masu afuwa saboda gatan sahabbai. Wastaghfir lahum kuma ka roƙan masu gafaran Allah. wa shawirhum fil duk abin da ya taso za ka yi nemi shawararsu fa'iza iza azamta fatawakkal ala Allah saboda girma da daraja da martaba da kiman da Allah madaukin sarki ya ba sahabbai yasa abin da annabin da ya fi kowa zai yi aka ce ga abokan shawara nan amma kun gano wannan da kyau ku ka nemi shawararsu kasantuwansu na ba asumai ba duk abin da suka yi na kuskure kai muka ce kai masa istighfari rasulullahi annabi yayi Allah ya saukar da ballahu alan nabi Allah ya karɓi tuban annabi wal muhajiri na wal ansar saboda yawansu ba za a wani a ce da wani da wani da wani sai aka da sifa duk wanda ya shiga cikin gayyen muhajiruna ya shiga gayyen wancan gafara duk wanda ya shiga gayyan ansar ya shiga cikin wancan gafaran Allah madaukin sarki ya tattare su ya dunkule su gaba ɗaya ce ya gafarta musu sai kai yau ka zo ka ce a ai ba kai da wannan gafaran ba sai mu ce da kai da Allah waye kamata mu dinnan mu yadda da shi jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya yarda da sahabban nan kana karanta amanar rasul wannan ma yana ƙara haska kama da tabbatar maka da cewa sahabban nan Allah ya yarda da su ya yarda da imaninsu a kawai sai wani sai ya zo sai ya ce jiya an masa kasida an masa lacca an ce a'a sahabban nan ga yanda suke sai mu ce to da kasidan da lakcan da qur'ani wa ke gaba da wata mun gano wannan da kyau ko a gaskiya wannan ba daidai bane ya zama wajibi al'umma su sanar da iyalansu suwaye sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya tsare mana imaninmu in ba manta ba muna ƙarƙashin tarihin sayyida khadija ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha bayan da muka karanta hadisin aisha take cewa ita ɗin nan ku ji ku ganta ba ta taɓa kishin wata mace cikin matan annabi irin yadda take kishin Khadija ba, kun abin mamaki, Aisha ba taɓa ganin Khadija ba. Kishiyoyin nan takwas da ke gabanta ba su ne suka tsule mata ido ba, amma abin da ya dame ta Khadija ce, abin da ko ya faru ta ce, ai bini-bini kaɗan annabi sai ce Khadija, Khadija, Khadija dai. Kai, wani lokaci ma sai annabi ya yanka akuya guda ya daddatsa a dafa sannan ya aika ma ƙawayen Khadija da sauran ‘yan uwa da abokan hudan arzikin Khadija cewa gashi nan su sha daɗinsu. Hai, abu dai yi abu, idan aka waye gari, ƙawaye da ‘yan uwa dangi na kusa na Khadija suka kawo ziyara gidan annabi, annabi sai ya zabura yana masa addu'a har yakan kai ga a wani zubi ya tube a bayar shi ya shimfiɗa masa ya ce ku yi zaman ku anan wannan abin yana ɗaukan hankalin na Aisha ran nan dai sai ta ɗan furta wata ‘yar magana ‘yar ƙas irin nasu kumallon kishi ya motso, haba malam, ai manzan Allah da ya darar mikiya bai bari ba, har sai da ya bayyana ma Aisha wace ce Khadija. to kun ga abin da yake kenan duk wanda ya ambaci wani da kalma wanda bai kamata ba mumini zai tsaye ya kare shi kuma annabi yana cewa duk wanda ya kare mutunci da martaban wani mumini to Allah maɗaukin sarki zai tsare fuskan shi a lahira ba zai shiga wuta ba kenan lokacin da ka zauna wani yana maka wahayin iblis na cin mutuncin wasu sai kai makyas. to a wannan lokacin kaman kana asara ne na da kayi aiki kaza da ba ka ba wuta amma yanzu abin da kake katin karutan Allah ne gadan-gadan Allah ya kiyaye <coughs> bayan da malai ya kawo mana wannan hadisi sai Malam mai ta'aliki ya ce ƙala fil bari an faɗa cikin fatul bari cewa kana jami'u auladi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min Khadija dukkanin ‘ya'yan annabi kaf Khadija ne ta haife su illa Ibrahim sai dai Ibrahimul mu'azzam shine wanda Mariyatul Kiftiyya ta haifa duk ‘ya'yan annabi kaf fa innahu kana min jariyatihi Mariya Ibrahim Ku gan shi mariya ita ta haifa ku gan da muƙauƙis azimin misir ya ɗauka ya ba annabi Kun san lokacin da annabi ya aika mu muƙauƙis da cewa ya zo ya bi Allah sun yi nazari sun gano cewa lalle annabi dai shi ne annabin nan na ƙarshe wannan ko tantama babu to amma maimakon su zo saraka a tai tare da su sai suka fifita mulki da imani a lokacin sai ce shi ba zai yi faɗa da annabi ba to amma ga bayi biyu da alfadara da ‘yan kayan alfarma na sarakuna kai wa annabi kuna gane wannan da kyau ku? to ita wannan ɗaya daga cikin kuyangun ne mariya ita annabi ya ɗauka ya ɗauki sirin ya ba hassan to mariya ita ce ta haifi ibrahim kuma sanadiyyanta allah ya saukar da sautar tahrim ina fata mun gane wannan da kyau Allah ya shiryar da mu. Malam ya ce, wal muttafaqu alaihim min auladihi min Malam ya ce, ‘ya'yan da malamai suka haɗa kai cewa, Sayyida Khadija ita ta haifar ma annabi, akwai alƙasim, wabihi kana yukanna da wannan alƙasim ɗin ake wa annabi alkunya, a ce abul ƙasimi, har ma sanda annabi yake raye, ya hana wani alkunya da shi. saboda su larabawa suna da ɗabi'a ana kiran mutum ne da sunan babban ɗan shi in sunanka muhammad zai wahala ka ji larabe ya ce maka ya muhammad ba zai ce ba in ka ji ya ce ya muhammad tsura to ya nufi wani abu ne amma da sunan babban ɗanka zai kira ka wannan shine girmamawa ya aba abdullah ya abal qasim mun gane wannan to sau da dama saboda koyi ga annabi sabai sai suka rika sa ma 'ya'yansu alkasim saboda ai masu alkunya da shi to suna tare da annabi an ce abul kasim kun ga annabi zai waiwayo ko to sai ya waigo sai a ce a'a ba kai muka nufa ba wane ne to sai annabi sai ya hana ina fata mun gano wannan da kyau shi kan shi wannan kasim din bai jima ba Allah ya ɗau yin shi mata sagiran ya yana ɗan ƙarami qabla mab'athi kafin aiko annabi a matsayin manzo au ba'adahu ko kuma bayan aiko annabi da kaɗan shi wannan alƙasim Allah ya ɗauki abin shi. Wa banatihil arba da kuma ’ya'yan shi mata guda huɗu, Zainab, thumma Ruqayya, thumma Ummu Kalthum, thumma Fatimata Zahra Waɗannan ’ya'yan manzan Allah guda huɗu Zainab, Ruqayya, Ummu Kulthum da Fatima su ne ‘ya'ya mata da annabi ya haifa, kuma mutane suna kasa fahimtar wani al'amari guda, balarabiya ko ba irin yadda kike haihuwa take haihuwa ba. Al'adunku ya sha bamban da al'adunsu, saboda ita balarabiya tana haihuwa wata ma a ranar ake ba da yaron raino. ba nake shayar da shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau sai ga wata a cikin wata shida wani cikin ya samu domin tazaran Hassan da Husaini bai kai shekara ɗaya ba mun gano wannan da kyau ku bai kai shekara ɗaya ba har an haifi na biyu me yasa ba su ke shayarwa ba saboda idan mace na shayarwa akwai yiwuwan samun tazaran haihuwa tsakanin wannan da kuma wannan ina fatan mun gane wannan da kyau lokacin da maƙiyanku turawa suka hango wannan sai suka ce ku riƙa ba ‘ya'yanku nonon shanu abinda suka hanga shine ku haihu da yawa da yawa da yawa saboda abin duniya ya ishe ku ku rasa yadda za ku yi ku koma kuna rara gefe su kuma su koma gefe suna muku dariya suna jefa muku gudunmawa kuna wulaƙanta. abin da suka nufa kenan saboda iyakan sanin su kenan zalika mablaguhum min ilimi ana nan sai su gano kai kai kai wannan hadari ne gare su ai sai su koma sai suka ce a ku ba yara nonon uwarsu haihuwan ma ku daina waɗanda aka haifa ma a kashe iri-iri abubuwa ga su suka dinga kawowa saboda ciyama mugun manufan da suka ta sama gaba su ga cewa sun yi nasara a kan shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu sannan sai wa Abdullah sai kuma Abdullahi wulida ba'ada maba'afi shi sai bayan da aka aiko annabi manzo sannan ne aka haife shi kana yuqalu lahu at-tahir shine wanda ake mai laƙabi da at-tahir wa tayyib wa yuqal huma akhwani lahu aka ce su biyu ’yan uwan shi ne, wa mata azzukur sigaran bittifaq Mala ya ce wa mata zukur waɗannan ’ya'ya ’yan maza na annabi, to tun suna ƙanana suka rasu, ’ya'yan shi ƙanana guda nawa uku, na farko akwai Abdullah shi ne Attayyib ko Al-Tahir. sai Ibrahimul Mu'azzam sai Alƙasim, waɗannan tun suna ƙanana suka rasu, amma su ’ya'yan manzan Allah mata, da waɗannan sai da suka girma suka yi aure, wanda Sayyidina Usman ya auri biyu daga cikinsu, Ali ya auri ɗaya, sannan Ibn al'as shi kuma ya auri ɗaya. Mun karanta irin ci ba ɗaɗin da aka yi da shi, kun gano wannan da kyau ku? A sanda aka riga aka yi wannan aure, da abubuwan da suka biyo baya wanda har sai da ya kai ga an ta kama shi ma a wajen yaƙi yana mara makafirai baya a kan faɗa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarshe dai da ya ga cewa gyaɗan za ta yi ta shan matsa ba wani man kirki za ta yi ba ƙarshe dai ya aja kari ya miƙa wuya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace waɗannan a taƙaice da annabi ya ce wa kana li ha waladun ai cikin ’ya'yana kaf ba da kowa na haife su ba sai da ita Khadija kun san ita Aisha ko batan wata ba ta taɓa yi ba to ta zunguro ma kanta babban aiki ne wanda ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta mata ku gano wannan da kyau ko cewa ga darajojin Khadija ga darajojinta, saboda suka ya bayyana, to kucin da suka ya bayyana irin na kishi, to wajibi ne a zo a bayyana ma wanda bai sani ba cewa wace ce ita. Mun gano wannan da kyau ko? Allah ya sa mu dace. Wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari al-Imam al-Bukhari fitar da shi a littafi na 63 Kitabu Manaqib al-Ansar babi na ishirin babu tazwijin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama khadija wa fadluha babin da ke bayani akan auren annabi da khadija da bayanin irin falalar da Allah maɗaukin sarki yi ma wannan dattijuwan arziki Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce hadisi Aisha ta radiyallahu anha qalat hadisin aisha allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda aisha ta ce wani zai ce a'a aisha ne kuma e ai ka san ba magana an fi jinta a bakin wanda yake da ɗan wani abu da kai kun gano wannan da kyau ko ko darajanka ne zai wahala masoyi je ya faɗi kun gano wannan da kyau ko zai wahala ganin yake cin da ya yadda kowa ma ya yadda shi maƙi ne ke ƙoƙarin kullum sai ya bayyana wa mutane aibi domin a tarayya da shi wajen ƙiyayya, to wajen bayyana ƙiyayyan ne sai ƙafan shi ta zame. Ina fatan mun gano wannan da kyau, shi yasa masu iya magana sai su ce Allah ya kawo yawan maƙiya kuma ya ɗora ka kan maƙiya, saboda maƙi ke kai labarin masoyi nesa. Allah ya sa mu dace. Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce, ista'azanat halatu bintu huwailid hala ‘yar huwailid ne ta zo ta sallama uktu khadija ‘yar uwan khadija ce yanzu su sauran matan annabi wace ce matsalansu aisha ce kun gano wannan da kyau ku ita kuma aisha wace ce matsalanta khadija ce amma wani irin matsala ne kishi kun gano wannan duk macen duniya tana da irin wannan kishin sai dai matan yanzu irin kishin da suke ni ina cewa hasada ne kun gano wannan da kyau ku saboda da za su ɗauko kishi irin na magabata to da ba matsala amma yanzu abin da ke damun su kashe sittin cikin ɗari hasada ne kuma annabi ya hana zai ce tana kishinka amma kai take cutarwa ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine son inna kenan ko tana son ka amma kuma ta shanye ka kaga wannan Allah wadaran wannan soyayya Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ita wannan hala ‘yar uwan Khadija ce, Mala ya ce, Hiya zojin rabe, buna Abdul'uz, buna Abdushams, matar rabi'u ne ɗan Abdul'uzza, ɗan Abdushams, walid Abul'as buna rabe, mahaifin Abul'as ɗan rabe, zauji zainab bintin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shine mijin zainab yar annabi ku kallo ne irin auren da aka yi shi wannan arrabe ya auri yan khadija annabi kuma ya auri khadija kanwanta da khadija ta haifi zainab sai aka ɗauki zainab aka ba ɗanwa eh ɗan rabe kenan sun hada auren wa ‘ya'yansu kun gano wannan da kyau ko kenan sabe suna auren zumunci an yi ko ba yi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace ke ma za ki yi da ke da ƙanwanki ke kin haifin namiji ta ta haifuwa mace sai a haɗa su aure to shi wannan abul as ɗin bai ga wancan dangantaka ta kusa ba sannan bai kalli surukutansu da annabi ba ya je ya haɗa kai da makiya suka rika adawa da annabi kuna gano wannan da kyau kuma fa yana auren ‘yar annabin shi yasa karanta tarihi yana taimaka ma ka natsu rashin karanta tarihi yana haifar ma da me da matsaloli iri-iri in ka karanta tarihi tatacce mai kyau to zai taimake ka natsuwa akan komi in ga gani sai gane wa tilkal ayyamu ha bainan nas kawai zaman nan da suka gabata ne Allah madaukin sarki ke maimaita muku don ya ga shin Qur'anin da ya sauka zamanin annabi da irin waɗannan ababen suka faru yayi maganin ƙadiyan kuya za ku yi za ku ɗauki Qur'anin ne ya zama kayan aiki gare ku ko jingine shi gefe za ku yi yasa dole sai kun fahimci wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to wannan hala kenan to shine ce ukhtu khadija ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zo ta yi sallama ma annabi fa arafasti isti'izani khadija da ta yi sallama sai annabi ya gano sallama da kuma neman izini na khadija kun gano wannan da kyau ko me na siya ɗaya shine mala ya ce sifatu isti'izani khadija siffan irin yadda Khadija in ta sallama take neman izini sauti ha bi sauti ukhtiha saboda sautin ya yayi ɗaya. mun gano wannan da kyau ku zakkara Khadija bi zalika sai annabi ya gano sautin Khadija ya tuno ta kai tsaye to ne abin da ya faru fa ya faru to ne sai yake cewa farta alzalika ai faza'a sai annabi zumbur sai ya miƙe, faƙala sai ce Allahumma hala, ya Allah, ga hala nan, ka sanya ta daga cikin zaɓaɓɓunka. Qalat sayyida Aisha sai ta ce, Ai, fagirtu, hawa malam, ai sai ne kishi kawai, jefa, kun gano wannan da kyau ku? Hala take kishi matan wani, amma me yasa saboda an ambato Khadija, ma'ana su da suke raye, Khadija na lahira amma ta cinye windinsu. Kun gano wannan? Abin da saddaune mai ‘yan siyasan ƙasan nan kenan kaf, saddaune shekara kusan hamsin da kashe shi, amma a kowane zamani yana takarawa, saboda abin arzikin da ya yi can. Kuna fahimta? A sanda kuɗin da su saddaune suka samu suka gungura gwamnatinsu, bai kai kuɗin da kansila yake wawura ba, gaba ɗaya, amma suka tsaya suka alkinta wannan kuɗi, Allah ya kalli kyakkyawan zuciyansu ya sa albarka, suka irin abin da suka yi a yau wanda duniya ta shaida. Amma a yau, waɗannan ‘yan siyasan na samun kuɗin da ku kun san su, wani lissafin kuɗin sai ‘yan jaridu, don aka faɗo wani kuɗin ba ka iya sanin adadin shi. sai an ce maka miliyan dubu dubun nan so dubu a hada dubun nan biyu so dubu so dubu kaza ana faɗin wannan kawai sai zuciyar talaka ta buga mun gano wannan da kyau ko me ake nufi da wannan kuɗin to 'yan jaridu ƙwararru sai su ce in baka gane ba mutum miliyan ɗari da hamsin na Najeriya kowa zai iya samun buhu goma sha takwas na shinkafa da garwa shida na manja, shida na man gyaɗa, da buhun sukari guda kaza, da naira dubu ɗari kaza kai cefa ne a duk wata na shekara goma, shi ne wannan kuɗin da wane ya sace, kuma ba wai a baka kai mai gidan, kai kaɗai da yaran gidan ba, a da kai naka daban, na matanka daban, ‘ya'yanka ashirin kowa nashi haka, duk ƙasan haka, shi kaɗai ya wawure, to shi ne talaka gaba ɗaya sai ya ƙara collapse kawai shi ke. Dama zuciyar ɗazu ta buga, yanzu kuma da ya ji wannan zai lissafa buhu goma sha takwas to shekara nawa zai bai da matsala yanzu ga gare wani kayan masarufi an miko mai sannan ga abin shiga gari an zuba mai duk mutum ɗaya ya yi sama da faɗi ya handa mai ya yi ba bakeri a kansu to yau da saddau ne ya samu irin waɗannan kuɗin na rantse da Allah sai dai tura su rika zuwa ƙasar nan yawan buɗe ido ba dai mu mu je ba sai an waye gari in dai sharan titi ne da sauransu sai dai a tafi ingila da amerika da faransa a ɗibo turawa su yi tuka mota da sauran gine-gine da duk wani aikin da za a yi na wahala sai dai bature ya zo ya maka kana kwance wallahi abin ba za ka yi ba wannan abin ne suka hasaso suka hango suka ce kai dattawan arzikin nan in kun bar su suna da kyakkyawan manufan taimaka ma al'umma da yanki da addininsu saboda haka abu dare sai aka ce to bature ne zai zo ya biyo daren aka ce a nemi naku kun gano wannan da ke ku sai aka nemi makwaɗaitan cikinku suka bi su can suna ‘yan lashe-lashe sai aka ce to ku bi gaba ɗaya ku yi masu kwantan bauna haka aka ba aka yi waɗannan bayan Allah ke faɗe ƙwala. To tun daga rabke waɗancan bayan Allah to bala'in da ka shiga shi ne yanzu kake ganin shi. yau da a ce waɗancan zangon farkon da suka yi aikin suna nan ina ga muku duk wahalar da kake ciki yanzu da baka yin shi a wancan lokacin da ba samun komi jawabon da suka yi da su kuma waɗannan namu ne yanzu to kama kuntum yi walla alaikum irin yadda kuke haka shugabanninku za su zama cin da ku maƙaryata ne macuta azzalumai to haka shugabanninku za su zama inda kun zama masu gaskiya da riƙon amana da mutunci da ɗa'a haka ku za su zama shi yasa kuna wani fafutuka wai a baku shugabanni na kwarai ku na kwaran ne shi yasa su kwashe kuɗin su bakku da bala'i talakan ma da za ɗan ɗibo wani abu a ce je ka raba zai danne ni ba zai raba ba ƙarshen ta ma na al'umma zai ƙoƙarin ya mai da shi nashi so yake a yabe shi ga abin da ba shi yayi ba wanda Qur'ani ya zargi waɗannan ababe mutane ba su sani ba jin da saddauna ya ciwin ɗin kowa in an faɗi magana sai a ce saddauna kuma babban ma abin haushi shine saddaunan nan fa dama a ce shugaban ƙasa ne ba shugaban ƙasa ba ne shugaban rijin ne ai kun gano wannan da kyau ko ba shi ne ma firayim minista ba firayim ministan daban shugaban ƙasa daban shi kawai shugaban jihohin arewa ne a ƙasan irinsa su uku ne kuma ka je ka gani kowane ɓangare wanda ya rike wannan abin ya yi rawan gani shigen nashi shi sa duk wanda zai wani hayaniya ɓangaren yarba sai a ce bai kawo walowo ba mun gano wannan da kyau ku ya yi abin da ya kamata amma mutanenmu saboda rashin kishi kowa ƙoƙari yake wai me zai zama mai zai samu ji abin da yake faruwa Allah dai ya kiyaye yasa 'yan siyasan ma suna kyautawa da ba su masaddaunan hasada dole an zo taro to za a kokari a ce to albarkacin saddauna mu ‘ya'yan shi ne mu kaza ne amma abin da suke bai ɗara da darajar wowo ɗan malam ba ai kowa san tarihin wowo ko baban shi hamshakin masani amma shi kuma babban mashayi ina fatan mun gano wannan da kyau iyakan abin da suka ta sa mu gaba kenan ba wani abin da za su yi su kwatanta nashi sai dai yanzu an fara samun matasa ina ba mun gano wannan da kyau masu ƙoƙari gashin sa ta ‘yan fafutuka suna yin wasu abubuwa wanda ya kamata irin waɗannan abubuwan su ƙara ninkawa kuma a ƙara samun irinsu a ce duk inda aka baka rikawa to jama'a su shaida cewa abin arziki ne kai a wajen a daina kallon jam'iyyanka a daina kallon garinka daina kallon komi naka me kai na alheri ina fata mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ta ce kishi sai ya kama ni fa sai na ce ma tazkuru min ajuzin min ajaiz quraish haba annabi kai kenan kullun tuna wata tsohuwa daga cikin tsofaffin qurayshawa hamra'i shidaqaini mai jajayen labba halakar fi dahari wanda tsawon zamani mata mutu kada abdalaka Allahu khairan minha ga ‘yar yayi Allah maɗaukin sarki ya maka musanye da ita, jama mun gano wannan da kyau ko? Wai inna inda lillahi wa inda ilai raji. Aisha ba za a yi matsa ba za a mamaki wannan magana ta faɗi ba, kar a yi mamaki. Me yasa ƙananan shekaru, mun gano wannan da kyau ko? Aisha har annabi ya kwanta ya rasu shekaranta nawa, sha takwas ne ba. da a ce son ta kai shekara hamsin da shida ne ba ta faɗi wannan maganar ba akwai maganar da ƙuruciya ke sa mutum ya faɗe shi in kai ka kai wannan lokacin sai kau da kai to amma still akwai maganar da in mutum ya faɗa ba ka barin shi don kan raini ya shiga shi ne annabi ya taka mata birki mun gano wannan da kyau ku wai tara stintini ita ba ta san me ke tsakanin annabi da khadija ba ba ta sani ba Allah ya shiryar da mu akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al Bukhari, ya fitar da shi a littafi na 63 kitabu mana al-ansar a littafin da ke bayani akan darajojin mutanen Madina a babi na 20 babu tazwijin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khadija wa fadliha babin da ke bayani akan yadda annabi ya auri khadija da irin falala da Allah maɗaukin sarki ya wannan dattijuwa tamu Allah ya sa mu dace babun fi fadli aisha radiyallahu ta'ala anha wannan babi zai yi bayani akan falalan aisha Allah ya ƙara mata yarda izan kai ƙoƙarin bayyana wani bai da falala to tambaya anan kai kana da shi mu gano wannan da kyau ku shi yasa in ka bar falalan mutane na ga sai yanzu kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu an gama na Khadija da Aisha ke ta kokarin tattare wuyin dinta yanzu ba gana ta yazo ba kuna gane wannan kuma cikin falalan Khadija karatun da ya gabata ba ku ji an dan tsakuro na Aisha ciki ba ai haka annabi yake abin nashi Malice hadisi Aisha ta radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها النبي يشيد إتا أريتك في المنام مرتين an nuna min ke a cikin bacci sau biyu, ara an nake fi sarakatin min haririn, an nuna min ke cikin wani irin tanti wanda yake na alharini ne, a zo da wani irin abin da kuke ganin larabawa suna sa amarya a ciki kun gano wannan da kyau ko ciki za a yi wani irin gado ne da shimfiɗa wanda yake da wasu tarakuna guda hudu wanda gaba ɗaya ana lullube shi ne da wani yadi wanda yake shara-shara mai ɗaukan ido na alharini amarya isassa ita ake ma wannan gatar kun gano wannan da kyau ku to sai annabi ya ce an nuna mai aisha a irin wannan ɗaki na alfarma da ake ma'amare waɗanda suka isa wa ya ƙulu wanda ya zo man da ke sai ya ce hazihim ra'atuka wannan matarka ce fakshif ha buɗe wannan yadin alharinin da aka lullube ta da shi ka gani fa'iza hiya anti ina ɗaga sai ga ashe ke ce faƙulu sai ce in ya ku haza min indillah idan wannan umarni ne daga Allah cewa annabi zai auri Aisha to yumdihi Allah maɗaukin sarki zai zartar da wannan kuma ana nan sai Allah ya zartar ga Aisha matan annabi ce ashe auren annabi da Aisha umarni ne daga Allah domin mafarkin annabawa gaskiya ne su ba sa adghasu a halamin akhrajahu al-bukhari al-imam al a littafi na 63 kitabu manaqibil ansar a babi na 44 babu tazwijin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi aisha wa qudumu hal madina karkashin babin da ke bayani akan yanayin auren da annabi yayi da sayyida aisha da kuma isowanta madina ka sa maka annabi ya aure aisha ko tana yi shekara nawa shida mun gano wannan da kyau ku ta tare a gidan annabi bayan hijira tana yi shekara tara an tare zamantakewan aure da ita tana yi shekara sha biyu annabi ya yi zaman aure dindin da aisha na shekara shida ne mun gano wannan da kyau ku ta zauna a gidan shi a matsayin mace matan aure amma kuma ana ƙara renanta shekara nawa uku, don Aisha zaman da ta yi da annabi ba ta yi da iyayenta haka ba, don Aisha ta shekara shida ne da iyayenta, ta shekara nawa, eh, ta shekara sha biyu dawa da annabi. sai da ta ninka shekarun da ta yi da iyayenta biyu, shi sa ita Aisha gaba ɗaya product ne na annabi. ya gane ku san wannan annabi ne ya rene ta a yanda yake so to da yahudawa suka ga in suka bar aisha ta sakata ta wala jama'a suka yi da ita irin ilmomin da ta koyo daga annabi za ta watsa to kawai sai suka yi mata darar mikiya da sunan addinin shi'a kun gano wannan da ke ku sai suka kalli sahabban da a masallacin annabi annabi ya tun suna yan tara gutsansu irin su ɗan Abbas, ɗan Omar, su Jabiru, su Anas, su Abu Huraira da sauransu su ma sai suka ce lalle ilalla a kai masa hari da guduman fasa dutse duk wanda aka ɗago sai a make mashi kai kuma cin da ba karatu kai ba cin da an taimake ka an ce dama kai tsohon fasiki ne zo ga fasikanci ruwa ruwa shikenan sai yadda wannan addini ne kuna gano wannan da kyau ku wannan shine bala'in da suka sa kansu kuma suke ƙoƙarin saka al'umman annabi ciki Allah ya sauwaka Mala ya ce hadisu Aisha ta radiyallahu anha haƙalat, wannan hadisi sayyida Aisha ne Allah madaukin sarki ya ƙara mata yadda ta ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce annabi ya ce da ita inni la'a'alamu in kunti ne radiya annabi ya ce kin gane ko aisha ina gane cewa in kin yi fushi ma in kina cikin yarda ina ganewa ma'ana in kina cikin annashuwa da daɗin rai ina ganewa wa in kunti alayya ghadaba in kokerin fushi da ni ina ganewa mu gano wannan da kyau ku qalat aisha da ce fa sai na ce ma annabi min aina ta'rifu zalika ta ya kike sanin wannan mun gano wannan ta yaya ke sanin wannan kaga wannan yana nuna maka ababe biyu aisha ta kore ma rayuwa akwai maganin da ka sani amma dan bayani ya tafi mun gano wannan da kyau ko to sai ka raka mutum sai baka bayanin shi kenan Aisha nan ne take wasa da doki lokacin da aka da gidan Annabi tana karama dokin da fiffike Nabi zai ce a'a Aisha manya, yanzu dokin nema har da fifike, ta ce, yi, ba ka ganin Suleiman ɗan dauda ma, dokin shi yana da fifike. Tumala in ban da yaro waye zai gaya ma annabi tarihin wa, annabawa, kuma annabi ya tafi ba ta waje a haka. To shi ne yanzu da ya gaya mata haka sai ta ce, a'a, ya kake ganewa, wannan ta yi ne don labari ya ci gaba. Kun gano wannan? amma da shi a ana san Allah ne yake gaya maka to magana ya ƙare ai amma ya kake ganewa so take ta gane ta hanyar wahayi ne ko ko ba ta hanyar wahayi ba kaga eh, fatana irin na Aisha ku faƙala sai annabi ce amma idza kunti anni radiya ina gane cewa duk lokacin da kike cikin farin ciki da annashuwa da ni fa innaki na, in ana magana sai ki ce la wa rabbi muhammad ba haka ba ina rantsuwa da ubangijin muhammad wa in kunti ghadaba in koranki ya ɓaci ƙulti sai ki ce la wa rabbi ibrahim a'a ina rantsuwa da ubangijin ibrahim ku gano wannan da kyau ko yanzu annabi ya yadda ma aisha na da ɗabi'a na me irin na bil adama wai su waɗannan 'yan shiya so suke wai mata annabi su zama yadda kasan duwatsu ba su da ɗabi'a irin na ɗan adam wanda kuma wannan ina ganin in ba motsatsi ba ba wanda ya kamata wannan ma ya fito a bakin shi mutane ne ai gano to ga annabi ya tabbatar da haka na faruwa ko bai la'ance ta ba Ƙala sai da ce, Ƙultu ajal, haka abin yake wallahi ya Rasulallah, ma ahajiru illas maka, ya ce, kana nan ɗari bisa ɗari a raina, wallahi sunan ne kawai na ɗan bashi hutu, kuma da ta bashi hutu ba ta ce wa rabbi abi ba. Mun gano wannan da kyau ko? Sai ta tafi wa can sama baban annabin, annabi Ibrahim sai ta yi rantsuwa da Ubangijin shi, har yanzu dai abin yana nan a gidansa annabi. kuma da yin abin da ta ba daidai ba ne sai annabi ce aisha bari bari bari abin da kike ba daidai ba ne annabi bai yi ba kenan in ka shiga gada a gaciye jiki magayi wallahi malam za ka sa kanka cikin haɗari da fitanka zai maka wahala in dai za ka zagi wannan dattijuwar da annabi ya yi da ita mun gano wannan da kyau ni ya sa abin da ke ban mamaki yanzu da annabi zai dawo duniyan nan kawai sai ‘yan shiya sai su gayya zai ce mu ne masu zagin Aisha matarka. Kun gano wannan da kyau ku? Kuma ya riga ɗiba ruwan alkausar yana ba su. Zai yiwu? <laughs> Hawa Sabai ma da duk wanda yake son ya ɗan samu shiga wajen annabi, kintato da kirdadun ranar kwanan Aisha yake yake aikawa. Ya san yau annaba a wani ɗaki yake, sai ya aika. don Aisha ta sa hannu a fayal ɗinka, magana ya ƙare. Har ran don mun karanta za mu karanta. Mata annabi suka kira taro na gaugawa, cewa su ma fa suna son irin wannan ɗan alherin da ake ɗan kawowa, to su ma a riƙa ba su. Suka na ɗaya daga cikin matan annabi, ta zama annabi ta gaya mashi. Annabi ce, kai, ka ku cutar da ni game da Aisha. yanzu duk wanda zai dan zo dan abul masarufi sai a ga mai ya rika kinta da inda annabi ke rika kawo kullum annabi ne yace ce su rika kawowa kun gano irin yadda su ga annabi na dan tarerayen Aisha sai kuma kishi ya ƙara shiga to shine sai suka kira Fatima suka kira taro suka aika ta wajen wa wajen annabi cewa a gayan manzon Allah su ma ba suna son irin abin da Aisha ke so. Da Fatima ta je, annabi ya ce, To, ke ‘yata, ba kya so abin da nima nike so ba, ya manzo Allah ina sa abin da kake so. Sai annabi ya ce, To, ke so wannan baiwar Allah. Ashe, kamfen ɗin soyayyen Aisha wa ke mata? Eh, annabi ne daraktan kamfen na a ƙaunaci Aisha. ku kuma sai ku gaya mana wane ne daraktan kamfen ɗin a ƙi Aisha. Ina ba da mun gano wannan da kyau. Eh? Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi shi ne daraktan kamfen na a ƙi Aisha da sauran sahabbai, shi kuma annabi shi ne daraktan kamfen na so Aisha da sauran sahabbai, sai mu ga wane ne ba wane ne ba. Kun gano wannan? Fatima da ta shiga da ayyukan da suka ce ke mun aike yake saƙo kin zo kin yi shiru to Aisha ta riga ta shiga cikin kamfen ita ma ce gaskiya ni na fahimci ma Aisha ta fi ku gaskiya ni ma ita nake so eh eh ke mun tura ki aiki kuma kin komo haka Zainabu je ki aike ma yar gidan ne duk abin da take takama da shi ke ma kina takama da shi daga zuwan zainab sai ta fara zazzaga ma aisha abin irin nasu na mata annabi yana kwance ya ce wasu kawai ba ta yi ta iyakan yinta aisha ta kalla annabi ta lura cewa don ta san ‘yan kayanta in annabi baya son a yi magana tana gani ta sani mun gano nan in kuma yin maganan ba laifi ba ne in an yi tana kallon idan shi ta sani da bai ci zainab aisha ta ce, haba zainab da ta karanta mata ta yi mata darasu sai ga zainab ta ce wallahi ban gane ba shi aisha kina da gaskiya mun gano wannan da kyau ko na annabi ya ji daɗi ya ce ibnatu abi quhafa hmm. yar abu quhafa kenan isa kar ku manta da maganar muawiya ya ce Allah ya yi ma Aisha zalaka da azancin zance idan da za a hau kujerar naƙi a yi rantsuwa a ce wallahi ƙofan gaba a kulle ta ko ba a buɗe ta in aisha ta zo saboda iya tsara kalam wala sai an buɗe shi shi sa mutum ko to ya iya faɗin magana na gaskiya shine mutum amma mutum bai iya faɗin magana ba sai na ƙarya wannan mutum mutumi ne ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to wancan hadisi da muka gama karantawa al-Imam bukhari fitar da shi a littafi na 67 littafin aure lamban babi na 108 babu da'awatin nisa'i ko babu gairatin nisa'i wa waje da hunna babin da ke bayani akan kishin mata da irin damuwan da sukan ji a cikin ransu ina ba mun gano wannan da kyau To ga shi malam ya ɗan sauke lambaye bayani, fi hadhal hadis, a cikin wannan hadisi akwai alhukumu bil ƙara'in, ko za akwai abin da malaman usul suke ce ma alhukumu bil ƙara'in, in za a yi hukunci sai a kalli ƙarinin irin wannan hukunci a hukunci a kan shi. Da wannan ne malaman usul fiƙe suka fitar da waɗannan ƙa'idoji, lauyoyi kuma suke carab suka ɗauka. sai su ce wannan hukuncin da za mu to za mu gina shi ne a kan abu kaza da ya taɓa faruwa lokaci kaza alƙalin kotu mai daraja irin wannan ya yanke hukunci iri kaza to lura da wannan hukunci nashi to mun yanke hukunci iri kaza mu ma a nan jama'a kun gano wannan da ke ku? wanda yake harkar lauyoyi ya san haka shine alhukumu bil qara'in idan ka san ilimin usulul fiƙi ka kware ka goge sosai in ka je kotu ko zai wahala in za ka magana da alkali bai ɗaure ka ba sai ce a'a yaya ai su ilimin da ake ma ba lauyoyin gaba ɗaya bai wuce warakat ba kai kuma ƙila har ka gama irshadul fuhul ka san waɗannan abubuwan zai kawo magana za ka warware ta sau dama suna amfani menene dilalatul alfazi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko wani bai ma san hakikanin abin da ya faru ba amma shi abin da gabatar mai na lafazi shi ne yake amfani da shi don gaje kai magana yi magana kai magana yi magana in bai sa kaifin tunani ya kai zuciya nesa ba sai ya ɗauka reni kake son kai mashi to kuma cin da yana da sandan duka kawai shi ganin sai ya ci a ji a tsare ka Allah ya kiyaye musamman waɗannan alƙalan da za ka je ƙauyuka ka gansu amma alƙalan birni wannan bai faruwa ba ba kasafai suke wannan ba sau ɗan birni ba a cika mai barazana irin wannan da yawa ba in ga barazana sai ba ƙauye ya kashe ma aure ya anshe ma gona ya kwashe ma dabbobi kuma ya hana ka magana a birni wannan zai yiwu kun gano wannan da kyau na rantse da Allah a birni wannan ba zai yiwu ba kawai mutum ya je an shema gona sai dai irin waɗannan ‘yan fowon na zamani shi kuma akwai irin wannan fowon na zamani da ake ma mutane to shi ma in ka san wanda ya maka kai fafataka iyakan iyawanka ina fatan mun gano wannan da kyau ke iyakan iyawanka amma kawai sai ka je ka ga a ƙauye an mutu fa in aka zo rabon gado wai hakimin ƙauye na da kasuwa ciki limamin ƙauye na da kaso alƙalin ƙauye na da kaso wallahi mala haka za zo su ɗaiɗai da dukiyar magada kowa za a ɗiban mai nashi jama'a ana yi ko ba yi akwai ƙauyen da muka je aka ce wai za a ware rabon mai gari na ce shi kuma wani uban ya haife shi aka ce kai mala haka ake a garin na ce ba za a ba shi ba kun gano na ce dukiyar magada ne Allah yana ka san an saukar da kwaron kwatsa a ƙauyen haka suka ci na me aka ji aka kira shi ya zo ya zauna wani ƙazami cibar da shi haka na ce kai ne kake cin kuɗin marayu shi bai cin kuɗin marayu na ce an ce za a ɗibo wani kuɗi a baka ya ce kuɗin ƙasa na ce kai ka yi ta kun gano wannan da ku kai wakilin Allah ne koko za a ba da kuɗin ƙasa kai ne wakilin Allah da ya turo duk wanda ya zauna kan ƙasan da ya sai ya baka wani abu ka kai mai ina ba ta mun gano wannan da kyau na ce za ka ji kira a birni na ce mu je mi sallah na sa abin da zai biyu da muka tafi wajen sallah sai ya zagayo zai sami mu ci da Allah wannan dai a raba kawai mun ya fi haƙƙin ci a dama baka da haƙƙi barawon banza barawon gofi macuci ta shiga mutane waje ce sai ne ƙaranka birni ka ce ba kawai za ka yi ƙaran shi hawa hankalin shi ya tashi har sai da biyo na haggarin nan gano wannan da kyau ni ma ba'a nake amma dai ba za a bashi ba ne mun gano wannan kawai a ɗauki kuɗin mutane a ba wani ƙaramin ɓarawo ya je ya ci to haka suke ko a garin nan idan sarakunan garin nan suka rena maka ƙura abin da suke yi kenan ina fatan mun fahimci wannan shi yasa in kun yi karatu na addini kuka karatu na zamani to ku ƙoƙarin bayyanar da abin da kuka yi na haƙiƙa domin ku kare martaban addininku da rayuwanku da kuke a kansu. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu, ku saka alama a kan wannan talikin idan mun zo karatu na gaba sai mu tashi a kan shi, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum